gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Alhamis biyu ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda maudu'i da zamu tattauna a yau eh, zamu tattauna ne akan yawan shika a zamantakewar aure wanda ya dabaibaye al'ummar mu baki daya musamman hausa fulani wanda kuma mafi akasari waɗanda wato suke cikin wannan matsalar matasa ne wanda za a yi aure kusan dai watanni biyu zuwa biyar zaka ga an yi shika bayan an cimma soyayya a waje kuma an zo an yi auren amma kuma sai a ga cewa babu fahimtar juna babu daɗin zama sai kuma daga baya kawai a sako yarinya ta dawo gida wasunsu da juna biyu wasu kuma dai babu juna biyun wanda ake kira da sakin wawa kenan to dai muna tare da hajiya maimuna wacce take da kungiya da take fadakar da mata game da ire-iren wayannan abubuwa da kuma kokarin wato gyara zamantakewar auren mata da ma maza baki daya wanda kuma take fa'in shi wajen ganin cewa komai ya dace a cikin zamantakewar aure da ita ne za mu yi zaman tattaunawa domin ta kawo mana bayanai dalla-dalla game da ainihi wannan maudu'i da za mu tattauna a kai hajiya maimuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu ta kwarana hajiya maimunatu godiya nake godiya nake da kika gayyato ne a cikin wannan farfadiya tamu madalla hajiya maimuna a matsayin ki na uwa wacce kika ga jiya kika ga yau mun san kuma kun daɗe ku kanku cikin zamantakewar aure kun ga duk wasu abubuwa da ya kamata a ce an gani da wanda ya kamata a ce ba a gani ba a cikin zamantakewar aure. tambaya na game da hakan yau mai yasa matasa ba sa iya wato jurewa zamantakewar aure ake yawan shika. Assalamu alaikum rahmatullahi barkatu maimuna ta kwarana. Ni dai abin da na fi shina a zamantakewan aure ta yau. Samari suna zaben aiki. Yau abin da zai rufa maka asiri ka rike iyayenka ka rike kanka ka rike iyalanka ba za a zaɓi aiki ba aikin da zai rufa maka asiri ba za ka zaɓa ba abin da zai kawo maka taro da sule shi za ka yi to amma a yau 'ya'yanmu suna zaɓen aiki akan zaɓen aikin da suke yi wani in ya je ya nemo yarinya ana cikin soyayya an yi aure to ɗaki fa tsada fa yi mace kuma ba za ta iya rike gida ba a gaskiya namiji shine mai rike gida to an sallama mace komai in ta gaji ta gaji ta gaji ba dole za ta sallama auren din ba dole ne za ta sallama aure ko kuma a ta gwagwarmaya da miji bai ci ne ana tashin hankali yau da gobe dole ne rabuwa za ta ɗauro kuma dole a rabu wani in an yi ciki a sallama wa mace wani bai san yin kayan jinjiri ba fa mace ne za ta yi mace ne za ta yi a dan sana'anta da take yi shi za ta yi tana yi tana aje kayan kayan haihuwa tana kokari tana yi tana aje kayan haihuwa har lokacin haihuwa yi wallahi wallahi wata ma ita za ta biya asibiti to in ta gaji daki ita za ta biya abinci ita za ita za ta saya saboda ƴaƴanta ba dole bane aure je kare kai namiji ka fita ba ka komai ba ka sana'an komai sai dai ka je ka zauna a karefu ba aiki ba wai kuma ba aikin ba ne zaɓe ake yi shi yake kawo aure yake mutuwa don mazan ba su ɗauki nauyin ciyar da matan da 'ya'yan ba dole ne aure ya ƙare. yanzu hajiya maimuna kamar a cikin ƙungiyarki da kike tafiyarwa na ƙoƙarin kwato hakkin mata da kuma ainihi wasu matsaloli da mata suke fuskanta. Misali wasu koke mata suke kawo miki eh, game da ainihi matsalar da suke fuskanta a halin yanzu a zamantakewar aure har yake kai ga rabuwar aure biyu bayan dai wannan wanda wannan matsalar wadda kika fara wato bayyanawa na rashin aikin yi gaskiya ta kwarana maza ba sa cefa ne san ba duka ba maza ba su ɗauki jakan cefane na yau da kullum kamar da iyayenmu da kakaninmu suka ɗaukan ma iyayenmu mata da kakaninmu mata ba a gaskiya za ki ga yanzu iyaye mata tari sai sun tura 'ya'yansu ɗinki ko yanzu gyaran fiska ko kuma ɗan da take son tafiya makaranta ta yi eh, makarantar ta samu digiri ta samu digirgir tana da takardunanta a ɗaki in an zo kuma aure dole ne wakili je gayawa wakilin namiji to 'yana fa za ta yi aiki kin ga kuma a sa'ilin da ai ba haka ko da yake dai ba yi makarantar ba amma ai da akwai masu waɗanda suka yi makaranta amma a yau a yanzu in ya'ya ta yi makaranta in aka zo ɗaura aure shi an ga ma wakilin namiji ƴatan nan fa tana da takarda in ta samu aiki za ta yi ka amince ya ce eh ya amince sannan a ɗaura aure domin kada ya je ya dawo shi miji ba yi mata je yi ba wanda ya kokari in yi in yi to sauran fa babu ruwan shi to kin ga in mun saka 'ya'yanmu a makaranta suna da takardunan mun san za su je su yi aiki wa'annan sauran abin da miji bai yi ba yarinya takan yi kokari ta yi har ta yi ma 'ya'yanta ma mai dinki kuma tana dinkinta a gida tana samun abin da za ta kashe wa kanta don namijin ba shi je yi mata ba zai dauki nauyin ta ba ba zai dauki nauyin yi mata duka ba wani kuma ba zai dauka ba ma ga baki ɗaya ba zai dauka ba to hajiya maimuna shawarar da zaki iya ke wata shawara ce za ki iya ki ba wa ainihi matasa waɗanda a halin yanzu suke yunkurin yin aure da waɗanda ma suka yi auren da kuma iyayen waɗannan yaran ɗin saboda mafi akasari ana cewa wato wani lokacin idan ka ga gida to wannan gidan ake tabbatarwa a zamantakewar aure shin hakan ne matasa dai ina gargaɗin su da maganan cefa ne ina gargaɗin matasa da maganan cefa da maganan su ɗauki nauyin mace su ɗauki nauyin mace wallahi in namiji ya ɗauki nauyin mace wallahi mace ko za ta gaya mishi magana wallahi shi ta yi nazari wallahi tallahi shi ta yi nazari kuma ko gidansu ta ta ta ce za ta gwada tafiya kai karan mijin wallahi in iyayen gaskiya ne ta za su yi koranta za su yi za su aje ta kasa su tambaye ta mijin nan me ya gaza da ke kina jin yunwa kina sayin sabulun wanka kina sayin sabulun wanki bai baki abinci kina biyan ɗakin haya bar sutura daga baya ne wallahi in iyayen gaskiya ne wallahi ba wanda za yi wa ɗan shi haka a aje ɗan shi ana ba shi ci da sha da sutura 'ya'yan kakai su makaranta ka ce ka samu matsala da nan namiji ka ce zaka koma gidanka ba gidanku ba ci mutuncinka ba ina gargadi wa ƴaƴanmu don Allah don annabi kas su zaɓi aikin yi wallahi ko me glasin na ruwan sanyi na wallahi takwara na saye ake yi sayen ruwan sanyi ake yi na san wani yaro mai sai da ruwa har gobe a ruwa ike tafiya ɗibo ruwan brasiri yake sayarwa ruwan brasiri dan bahaushe ne dan bahaushe ne yake sai da ruwan brasiri ina da wani na shi kuma university yake yi a university yake ya gama ma yanzu amma ina sai da lo lo lo lo lo lo lo lo ina sai da ruwa me yasa ƴaƴan mu ba za su ba suna jin kunyan yin lo lo lo suna jin kunya ba sana'a ba ne ƴan Niger fa barin gidajen iyayen su suke yi a wani guri fa su dauki dabino a kansu da magogi su shiga kuma ba kasan su bane nan su biya ɗakin a y a su tura wa matansu su tura wa iyayensu su tura wani kuɗin gida a ajiye me yasa mu ba za mu yi ba me yasa ba za mu je brasserie mu je mu debo ruwa ba mu gani in an sha na pompi bidon da zan litro nan yaron nan ko sensa yake sayarwa ne ne ko ko tuwa sanne ne ne me sai da low glace low glace nan kuma kawuna ne ina da mata ina sai da ruwan shi farju je jaka 22 babu da akwai wani yaro wani yaro auren uwan shi aka aka kawo a mu a kusa da da gidan alhaji baba ina jin dan alaji baba ne ma uban yaron din alaji nuhu yaron nan pus pusir ne ya zo garin nan ina puspus ina ina daukan kaya kaya shi wanda ya zaba in na kira shi zai daukar min karon turaren wuta ya kai mashi santra shi ce mini o'o oh, oh, ina damun shi sha hanci kuma kuɗi zan ba shi famu wanda tuwa mil yaron nan zaben aiki dinga yi a kowane yini in bai samu kuɗi ba ta yanzu mil 18 mil amma mu ba za su yi ba ba za su ɗauki talla kansu ba za su sa ruwa a post su shiga mashin santra ki ga ikon Allah ko baka ci ba kana sayan ruwa ta kwarana ko baka ci ba kana sayan ruwa ka ku yadda da aikin wata na jaka ɗari ba aiki bane in ma kun san samu dan jari ku bar wannan aikin ku yi aikin kanku wallahi ya fi za ka gama aikin jaka ɗari ba zai maka komai ba amma kana tura ka kana shayinka da akwai wani da a yawon da ana ce masa baba Shaban ba wanda bai san baba Shaban ba yana sai da soyayyen kwakwalwa nama wake eh, eh, plantain har da bomboro baba Shaban sayarwa ike yi to na san wani mai mace ma da ike yin eh, naman ɗaurin nan ana ce masa ah, naman nan da ake saka hanji ikrazen nan mai mace ne a yawon da isa so to amma mu namu me yasa ba za ku yi ba me yasa ba za ku yi ba abin da zai taimaka maka godiya muke yi hajiya maimuna da kika ba mu lokacin ki muka tattauna game da ainihi shika ko kuma yawaitan shika a zamantakewar aure Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mai da ki gida lafiya na gode sosai jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu dan je hutun rabin lokaci a dan shakata da da wannan. Shin masu sauraron mu muna tare da ainihin malam awal wanda za mu tattauna a tare da shi game da matsalar yawaitan shika da ke faruwa a ƙasarmu na kamaru musamman ma auratayya tsakanin matasa wanda ya zamo ruwan dare inda yarinya ko kuma na ce aure aka yi watanni biyu kacal ko watanni bakwai sai ka gani wannan auren ana neman rabuwa. To a matsayinka na uba malam awal kai ana ka ganin wasu matsaloli ne wato a zamantakewar auren matasanmu na yau wanda waɗanda suka yi ƙatutu har ya kai ga ake samun wato matsala har ma ya kai ga rabuwar aure. Wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi wa man walahu bi isani ila yawmiddin amma bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maimuna barkamu da wannan lokacin. To gaskiya aure dai sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ma cewa man ragiba an sunnati fa laysa minni wanda yake yake yin sunnan wata shine aure bai daga cikin mu a gani kuma yake cewa la fil islam babu fafaromanci a cikin addinin musulunci a ce kai ka bara kai ka ba ce kai ka zan faforoma to na farko shi wannan auren um, ba a gina shi kan karya duk abin da zai ake so ya karko a yi gaskiya kuma sannan ba a gina aure don kaga wani yayi kai maka ce za ka yi ko kuma a ce yarinya a'a da ta fara tashi a ce ana maza maza ya zama kamar wato gasa ne a gida musamman ma irin gidan yawa ne haka a ce ya ta tafi aure da sauri kara ta yi kwante da sauransu tun ba nan abin yake ba a gani wani ya ga yariya ba ta shirya ko tana makarantanta ta fara neman tana samun takardunta ta wanda nan gaba zai taimake ta kuma iyaye sun kashe kuɗi ta samu takardar nan wanda nan gaba zai taimake ta ya taimaki kuma yan uwanta na baya amma sai a ga a ce a'a a yi maza maza a ce ta makarantar a kai ta gidan aure wanda auren nan kuma dama shi mijin ba ma shirya ya yi ba ba ma sana yake cika kwara ba da shauransu ka gani to irin wannan haka ake to shi sa ce ba aure da ƙarya yawancin yanzu yaran ƙarya ne da yin ƙarya dinga yari a ƙarya ina da kaza yana da kaza yana da kaza yaran matan ma sun fi son kirkir banza a ganka da iphone kaza kana da kaza ko kana da mota mai kaza ko kana da gida ka zo samu kayan ɗaki ko da gidan haya ne amma a ce akwai alatu a cikin kayan alatu a ciki to kaga wannan duk ba shi bane a gani aure tsakani da Allah ake yanzu aka fita gaskiya ka fadi gaskiya ni ban da komai sha abin da ganin nan abin da ganin shi nake da shi ba zan ji karin can na shi kuma ki ki ga babu kuma ya zama ta samu matsala ba dan ta samu babu za a samu matsala a gani ko saboda ka irin shi ne irin auren su Facebook kan kaga mace a takarda ko kuma a cikin yanan gizo kama ka ganta ko ta ganka a ji hada alakar aure kuma shi an zo an ga ba haka bane kaga ita ko tana da illa ko kuma kai ne mai illar a gani ko to saboda haka mutane yawancin mu ba mu san yadda ake zama auren ba yasa maluma yanzu suke wa'azi a nan birnin duwala akan cewa duk masu aure ma'aurata kafin a yi aure da ba su aure a ba su aure ya kamata a yi wani kamar wani dan recyclage wata a yi wani formation ne na wata uku kafin a yi aure malamai suna karantar da mata ita yariya amarya akwai mata ta bangaren mata suna karantar da da ake zaman aure da ake ma kwalliya da ake ma da sauransu girke-girke da sauran don wani girki ma kunan shi ba ta aure shi ba ce wata kwalliya kuma kuma aure ba cikin kazanta duk mata akwai mata wanda suke suke nan suke koyar da wannan to mazaje kuma akwai da ake karanta da maza kuma da ake zama da mata dan saboda me saboda kar wani ya shiga hakkin wani dan kowa take hakkin kowa yake a yanzu kai ka take mata hakki ita ma ta take maka haka dan ba wanda ya san hakkin kowa ana tafiya ne kurun karasibe a gani ta saboda haka idan aka ci bi ka'ida a yi wannan wata uku ana formation formation din na wata uku a gaya na miji kai ga shi ga shi ga anaka ita ma mace ita ma ga nata kowa zai cika dan wani shi hakki kuma kowa zai tsaya yana taka tsantsan ba mai taka wani hakki to sai ga aure ya karko kuma sannan an gina auren ba kan ƙarya ba ina fata an fahimta yauwa shine da zaran kaga yariya ta yi maka ko gaisa ta tambaye ta nana gidanku ta gaya maka to shi na magana ya kare kai da ta ya kare da dai tsakaninka da Allah Allah annabi ne da ta baka ka tambaye ta gidansu ta gaya maka shi ta bada ta baka hadin kai yaushe ka tura magabatanka in ka tura magabatanka ka gaya maka tambaya baka izini aka fara hira da ita a gani in aka baka da ka zo gidan ka zo kana hira a nan kofin gidansu kuna hira har Allah ya sa lokacin da za a auren a yi aure eh kuma yawanci idan mutum daya aka ce an bashi ya ya fito gida aka nuna wannan al'ada ne fitowa gida ka dan wani abu ka nuna cewa lalle ka gani kana so a gani ko aka yarda da haka aka ce an baka kaman baiko ne a lokacin da ake arewa da kaman baiko ne za ta da dangi yan uwa abokan arziki da dangin can da dangin na ce to an yi alkawari gaba ne amma shi lokaci kaza zai auren kaga wannan ba mai fitowa kuma to lokacin ne idan aka yi haka aka ba mutum ba za ka zara ka wata fa a gani an yadda an tabbatar da cewa an yarjejeniya kan haka to lokacin nan ba mai zuwa kuma ko da wani ya zuwa ce shi a'a ai ko faru yake to amma yanzu ba haka bane sai ga iyaye ma tana ce a'a ai tana da goshi ne ai sa'a ne eh, ta zo kuro wane ya zo kowane kare da doki ma ya fito kawai ka gani ko to yawanci abin da ke kama na mu iyaye kwaɗayi musamman ma iyayen mu mata eh, musamman ma iyayen mata kwaɗayi wallahi a gani ko kwadai sai za kai mu a ce ana son abu kaza da kaza kuma kuma kana kuma ta cewa kowa da arzikin shi Allah yake haifan shi ake halittar sa kowa da arzikin sa a gani sai ga mutum bai da komai da shi da matan ya aure mace bai da komai amma tare sai arziki tare ya fi alheri ma da zai ga same shi da arzikin shi kina ci zai miki gori ya ce a gidan ku ba kaza ne a gidan ku ana kaza ta amma tare ku arzikin kaga shi kina abu ya daidai amma mutane ba sa ga suna ga kamar dai baka da yau in baka da shi ana ganin kamar ka dinga zama kina akan babu ko ba wanda ya san gobe da Allah kai mai shi shi ka zo ka ga kuma ka dawo baka da komai ka da zero wanda kake rena ajiyan nan ya zama kuma ya zama mai gidanka haka abin yake abin na Allah ne ba na wani bane kayan sa rana ba sun ba kayan bai ko ba sun yana tare da wato shahararren fitaccen malami a nan kasar kamaru kuma imam ne a masallaci amma an ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi eh, na tabbata malam da zai gabatar da kanshi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam muna so ka idan malam zai iya gabatar da kansa to <coughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatuhu a maimunatu sadu masu kallo da sauraro a muna gashe ku kuma jinjina muku da kuma muku fatan alheri To alhamdulillah sun alhamdulillahi wala udwana illa ala zalimin wala aqibatul muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu salamu ala sayyidil mursalin saidina Muhammadin abdullahi wa rasuluhu Allahumma Fassali wa sallim wa barik ala hadha nabi wa ala ali wa ashabihi wa man wala amma ba'd yan uwa to ni de sunana Ali Muhammad Situ Ahijo yau to limami ne a masallacin unguwar Makiya a a nubel birnin duwala a kasar kamaru kuma alkali ne a fadar ɗin hausawan duwala da kuma masarauta ta gwamnati ta unguwar makiyan. na jagorantar kuma wato kungiya ta limamai ta ƙasa wato bangare nau'i na nan wato shi'ar ɗin ƙasar eh, wato yankin ɗin buri department ɗin buri wato wanda ake cewa a takaice sidimik yawa conseil des imams et des dignitaires musulmans du cameroun mana yijo a yanzu dai matsala ne kawai ta shiga tsakanin ma'aurata wanda su ma sun yi sun yi amma abin da ya ci tura kuma an gagara gyara wannan al'amarin ɗin. iyaye sun iya bakin ƙoƙari abin da ya ci tura wanda har yanzu aka kawo magana fada to da farko yaya kuke yi kuke tafiyar da wannan shari'a tsakanin ma'auratan kuna sauraron dukkan bangarorin biyu ne sa'annan ku yi ƙoƙari ku yanke hukunci ko dai ku kanku kuna aiwatar da naku bincike game da 'yan uwa makwabtai da sauransu saboda ku san abin da ainihi ya faru a cikin zamantakewar aurensu har ya kai ga wato lalata wannan zamantakewar. To alhamdulillah suma alhamdulillah. Eto eh, gaskiya wallahi wanda maudu'i da kuka ɗauka du'i ne wanda yake da muhimmanci sosai saboda gaskiya har ga Allah al'amarin yana taɓarɓarewa a cikin al'ummanmu ba ma kawai ma al'ummanmu ba ni sai na ga al'amarin al'amarin ma wato ga rayuwan ma ta katakaf saboda yakan yi wata sa'in mukan je zuwa ga fada gurin shari'a ta gwamnati to za ka tara cewa wannan din ake shari'a irin kawai batun mace ta zo tambayan shika ko kuma miji ya zo tambayan sika wannan shine ake ta fama da shi to nan al'ummar mu abin mamaki wanda yake mu ya zamanto mu ne za mu zamanto shimfiɗa madubi wanda wasu za su koyi gare mu tunda Allah yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne fiyayyu mana musulmai ku ne fiyayyun al'umma daga cikin al'ummai wanda kuka kasance kuna umarni da mai kyau kuma kuna hani da mummuna sannan kuma kun yarda da Allah to sai dai kash sai abin ya zo gurin aiki abin a aikace ba haka bane galibi al'amarin a baki ne ake faɗa wato shigege da shishigi ya yawa a cikin al'amarinmu wanda ainihi ya gurɓanta mana tarbiyyan dinmu wanda tun daga gida ne maimuna sadu tun daga gida ne wannan al'amarin din ya samu wato asalin illa sai ka ga yadda aka fara tun daga gwatun neman aure ba a neme ta irin yadda addini ta shimfiɗa mana ba kai bari ma ta addini ma yadda mu don tuntuni dama al'adar namu ma tana gine ne akan bisa kan addini amma sai ka tara yau ba kan haka muke ba ba kan haka muke ba kowa ina bin abin da ya ga dama ne ba kuma gurin daman da zaka ce zaka yi magana sai in ta baci sai ka ga an zo fada an zo neman alkali me alkali ya iya kun fara gina abin ku ba ku gina akan ka'idodi ta hukunci wanda alkali ya karanta ba to sannan yanzu aina makama babu inda zai kama ai saboda haka ba wani bane mu ba wani abu bane mu komo ne kawai mu riki addini mu mu tafiyar da ita hakikan yadda aka umurce mu kowa ya san me matsayinsa uba ya san me matsayinsa a gida uwa ta san me matsayinta sannan kuma ya'ya bisa tarbiyarta a wajen kuma limami ya san menene ina ne matsayinsa malami mai karantarwa isani shugaba ko shugabanni sarki alkali da dai sauransu waɗanda suke jin cewa su ne 'yan faɗa su ji kowa ya tsaya ya aikinsa to amma abin yau ya ci tira kowa yana jin cewa shi ne wannan shi ne yasa aka wayi gari auren din idan an yi auren din sheki tarar cewa ba gina ta akan dama asali ba saboda haka shi ta kasa ginin shi kasa tsayuwa dole zai rushe dole ne zai rushe ya eh, maimunatu amma idan muka komo muka mayar da ainihin wato rayuwar mu bisa Allah da annabinsa bisa tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mun tsira amma matukan mu ba mu kama na Allah ba mu kama na annabi ba na yahudancin kuma da nasara shi kuma ba ma nan muna kan barar gaza kawai muna tafiya to kina tsaman cewa haka me zai haifa sannan sai addu'a sai roƙon Allah sai mu karfafa yaran mu su fahimci me addini idan aka fahimci addini to nan za a fahimci hakikanin zama amma matukan ba fahimci addini ba da wuya mai munafi sadu da wuya a ce cewa an samu wannan al'umman din da an aka ce in Allah ya ce ce fariqan fil janna wa fariqan fi sa'ir Allah shi ke mana gaba madalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin girke-girken mu wayo Allah Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Za mu gabatar muku yanzu da yadda ake yin loga. Kika samu gujiyarki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku. Yadda dai halin kasuwa ya kama. Ki gyara gujiyarki tas ki sa a makayi mai kyau a niƙo miki. haka niƙo miki ki nemi sukarinki. In babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo. Gujiyar ki ringa yanko ta. guje ki a nike imar kaɗaɗɗen gujiya a nike in ta kilo ziki kin san daidai yadda ziki kwalho kisa a kuda koshiya mm. in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha'ilau haka nan ki nemi buhunki mai kyau ki wanki mm. da wuka da kwalba mm. wadda ziki kaɗa ta in kika nemi wannan daman kin ajiye kayanki a kote da wuka da buhu da kwalba kin zuba eh, ko kayan da buhu ake yi eh, ki nemi buhunki mai kyau na aiki ki aje da wuka mai kyau ki nemi sukarin ki zuba shi a tukunya daga yanar ki sa a tukunya da huya ya ja yanar ke yi ruwa sai ki yanko wannan gushe sai ki zuba markaɗan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da muciya ya gamu ya yi jawur daidai yadda kike bukata shi ya yi kyau mm. sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan buhun sai ki sa kwalba ki markaɗa shi ki markaɗa shi eh, ki murza shi ya baje a bahun mm. in ya baje ya daidai yadda ya isa kaɗa ya isa yanka ko ina ya liver gurin mm-hmm. sai ki nemo kakki mai kyau ki yanka daidai yadda zaki huta kadago mm. kadago kadago kadago ki yanyanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba gaba wanda ki yanka wannan ki hudda kenan kin yi loga mm. ta kadago kadago To masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka. 'Yan Najeriya suna ce mata iloka. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe a halin yanzu dai muke ce ku huta lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a gaida Maimunatu Sado, masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa. gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare